studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu rangu hanganir hangan kai assalamu alaikum wa barkan da lokacin wakan kan irga kan da ya zarmci ni faji kara ga tonan daren do studio kalangu mu aran gingir sigire hangan ya mai kwara alternativa wani radiyo bo aram te lambo gicin da ga ton bizo di tacha amfani bon aram te lambo zongo challenge fm bon aram te lambo gicin di iddo ton bizo di iddo kwarta gi a wani radiyo bon lambo ya ga da ton bizo da ya ga yadin mono ir niger labo gundu kuna kulra aran gingir hanganir se gandai ira wani mu radio waran zikin da ta ci kan irdai gugwai kan bugicar kambura hun kun dai studio kalangu sigiro ai balki samidu ai no gato nan darando sanni be romo ka irgu koi gunwa batu studio kalangu a wani faji wura dai mantikala goi terai iwan satai kunda berai kan yi gugoran di kan senigine faranski na ga central syndical ibonno irkoi gisala ifo gabo kan no goyi se man gano gaziyan goyi se fondo foyan ni himgigana kan gana imkoi ga borai wono gabi imgoi terai alhakai ceci matkancin no ini gwarandin dinda wane inga no gita sanne kan no irga koy ngwa batu halar ga kawo din yanga mu irga hamu ifo no giti danga kundai din kan gine central syndical ifo ti goyo matno igi singin da dis bang singi mu ifo no igo ngi batiga kanga na irim kasan no gamo irni boriyan burnyaran se kan goni goyo dira irna amadu harun na mai ga burnyaran se amantikala goitere kunda berodin kan gine ustn agin fun zenuno amadu shibbo ngumu irna burnye aranse nguno ga hagwaida labarai no yango kunda berodin kan se nigne CGSL Niger do irgaran fondo goy kan aran tu studio Kalangu a Karawuga. son naran naran radio ku bugi daga studio Kalangubo aran bai kan na faji kara inga sai naran go hangan nan kan cinir ga salin aran sai goi terai i wana syndikai ne i wani satai kunda bere kan i gorandi kan senig ne central syndical se asibor kul sai tugurai ra jirban dai wo kunda wodin yan i hansu gogoru irin Niger labo wura wodin ga kan duhun kuna ka faji kare sanni woni bongu dugu fun kun funda matkin no borai wo igingai wana kundai din singin da ifo tugoye kan no i ni ini singi son goitere mangani kanin di alhakai ceciyan matkin no kundai dini i wana goyai gite da wane yambon no irgika yadin mono irgaran goy irgika ni do maiga irmin ha hal no giti kundai dini walir mini central syndical to salamu alaikum kala alex sintina mine irga sabuwar se ka wanir ke ka fa kare bore mu dugu du fahamai hankanta sigira kan watte se sanga goitere wana kundai kan ansar san ga ne syndicat wal central syndical so ho ni wona hayen wo a mafaro dekti central wo goitere i wan syndicat sangade i musambu syndicat kango jarjarera to syndicat no kaga margu minen gaite kunda fo kan sai ne central sangamanti matkanci ni syndicat teda matiyano no central teda zam sindika wo goitere no gutuni mine irwo irga syndicat te honkuna irga kunda fo te honkuna ima long mayo to syndicat din gaimo i jama kunda no nogu tunu imko imine ngai te central gano tu kunda central wo asinda imine awan bore ne ya afofo hinka ga a bore nokta sendikai. sendikai mo ichabu kan bore kai yang igoye kul afo walwo kan igoye gi himchare igi hini imgai wana kunda te kan sai gine sendika sandika dini ngai no koi imte central syndical kan go hunkun in Niger la wora sanga kunda bero a ate yango amma faro ne ya amma halil tono dini yake bukan kan sendika nogate sendika mo goitere nogate aiki ni se goitere bore yang igoye afo wali igoye gi himkare igoye gi himkare gata ifo misali sange irmu sambu tesam so bore kayan yang motu hunu transportere mu gai sendikate so bore kan goye gi himkare yang goye gi nagi kan da afo sino afo si maka ne din gai mo gi nugur sange irmu sambu bore ka ga hauru te tesam era bore kayan yang goifo yante kan de gnan de transporto dini wadin kulu ni bai kan imatu goy koy fo amma igoyegi himcare igoye dini dan calla aga tega biya nongo no monduma wodi not syndicat central lo syndicat no centralité donc mata kancine egi hingo tudanoa to centrale wo dang dair mine sendika marge kini wal fond fo eno sendika din him gana hali guduga asing so lalle tire kan gani jan kab dake kan se yine yite wane imanno sangi ne. kal sendika ya cine dim ya cin gano ga centralite asino on kuni irbor hinzu no go studio wala hal kul gondir sendika dirg ba ir sawal ir wafaku ir ko ir mine han filana irgir centralite wo kan igatil sandu borega kiti han kan se yine assemblée générale constitutive kanga iga walla bar sambu kai bumbo war muka ga sai dan da kan kun zari nyowo syndicat yakin filana i margo central yakin filana te da wannan wodin te a kan sai gine watire zama ha kul tirbon no tinno goida so tire din gati ifo gata reglement gata statut ganda pv gata pv de assemblée générale sintina wai no da wanni ta aga tils warga warmi gisi meri im bai mantali nan gine gayyad wal gay man yadda ha'a ima bai kan hon kun zari nyo kun da beri fo hai ya dinga bore ka yanga himgo ida ima bai amma gwamnati sin ga ganji kalde am di kan inate iman til sandika ne kala sandika dim yakin filana amma itil sandika watire kambo wargo goida din tire ni war mu konde hino bore do imidie zam tire din bonno iginga ne wargo ga hatteyante tire ni bonno iginga ne kan gaziyan gogite hal war konde igbai da war wana bura sintina a won gata peva im war magisi abannoa war so war mtag sintin goyo goyote irko mor gisine to ni kan goyo sanni matkin no kun dai dini igu goida to goyo da kitin ba kun da kulu a gonda kan sai gine biro bira dini a hinga te bor waranka a ginga te bor waranza a ginga te kan astoyadin to bira no go goyo men da mete hala to nan ka gonda labari beri kan aga ba amno hala to nan ka gonda decision beri kan aga ba sambu i gonda gai wannan tire dirra reunion fo yanki gite donc kan sai gine instance instance wadin ya sandikay din kan na kunda din gira i wani yanga ka i sanno gisi tabulo bon im kakawo mu kakawo mu kende kende kalim ko wafoku im ne gai go resi to ya kinno warga ten hon kuna da grave no de ti ilala bumbo goy gayi goy gayi yango ni di isin ga hin ni gini gudu zan ma zamma gai no ga goy gayi yango te goy re no goy gayi yango te ya dinga kandi ni fahamman kan sanda kan goyir ne ya kan irwai di yango ga hankanga bonza kalde din goy gayi yante donc ndi bor yan gojin kai yan kan ne biro gay no ga haya hauzu donc administration wono gay no ga hauzu amma goyo goy ga yanno wala her fono gandi bor no ga te syndicat ne kai yan margu ga ka kunda beron te kan sai ne central syndicat. to san de goy te riyan kan ningai won syndicat wala ngay sata den goran kan sai ne syndicat diga ba im kunda ber fura hmm. fond foni him ga gana oho diga ba im hur soho tirde no yigite samba kunda beron do gine ir syndicat aga ba am ka guhuru no zamu wodin wo sendi kai kai yan sara no zamu wai kai yan gaino na te gai wo isin du wodi amma bo te yan kai yan ban gai muka kadde du watte tirga samba tiradin da ka kun da be rodin do igi mo da ka gaggune gune imne sandika filana anen ga gaba ga muka iddo isbora gare wo kuigi te kiti hal sanga sandika fo gono kan gandi sandika ta yon kan gaba ga muhuro hali kulu nongu follon ka noigo sangai musambo alhali hala chawandiko yanno hala ka sabandi chawandiko wan sandika fo ago kunda adilla botta jo kango kanga mo cewande ko kundano kadde din sintina wano ha hala yadda lalle hon kun zari nyo kala yirgo nigi dia fon kanga ngai man yadda zam watu war fay yango din yanje bon nagate war fay yanje bon ha so nimne nimye ka boro hendi agene ngi siyadda amma asinda as asborei za kai gumo yadi donc ndi wodin gono hal wodin bisa agonda kan sai gine instance kan sanne te so ho burago konda instance odindo imene syndicat fo ne yakanga bagam ka gud ir santalaro igago ne donc noni wo yiga no hankan segi ne affiliation provisoire ak sintin gingo te amma affiliation go bumbo kal congrès ayita maire centrale bayo men da mai yarda ga yango o zanga instance on do yarda amma wo kanga tabbatan di gano to congrès congrès din mo iri centrale bayo men da mai jita ka jita no amma hal de instance on do yarda kulu wo wo sanni fosino wo hen wo daka sanga de letter no ki kan de posta nan bisede talfo kul sara matakan sandika wo agtego huro kunda beren kan segi ne Mm. to so wat kan sendika furo kunda bero i ifo gita alhakai kan no ibor hinka ga chargana wal matno igoye cedera wo da. sani hanno won zama bore mu faham zama kun jari yo wo fi go di bor yan nangu tun girbi imne en sendikati halla won war sendikati ganno war koyi kundan do gine war ba war muhura jamara afode agondan kan sai gine droit d'affiliation sanga tilsin ga central fando zambi fo ayma kan aywo central local lay goro asino no amma ay di kan heri hanna no zama salla amadu kango ay gin wo aga in ka sanno zamga no kata bifo sangu nongo yango no ka hanni ka gine nim hurs kunda be rodira agonda hankal nig bana kan sai gine droit d'affiliation wonu hanni ka no niga bana dinne bana wonu agonda no go no kan jir war ga bana kan sai gine cotisation d'affiliation jir war ga bana no ru follon kano santara ikulla ikul gonda dimma kan idake gai wan syndicat bo go wodin ban syndicat wo wo ka ga banwa ike mo kan watu kulu a himinga ka tantara lodin kunda be rodin do ka di hankai yan gogite zam gaino tu kunda gabu gaino te gaino tu kunda gabu so kunda din ngumo borai din kai yanka ado sandikai din aga kan di se bon fere education noa formation a gonda hankan kan sai gine agi ga agi dum itangame itangame ha k'i gite ago ibande du zuzu kwarno ago ibande aga temo han kan gi e feri zambo taji kanka riyan gono kan su famda aga wai wadin mo kulti yani bor kul tira ira tira no wadin kul gobo bor kul gonda wo kan ida kin bon kan him gete kan din manate e gin gin jukke sanga sandi ka kan ka hante jirin man wana cotisation e bana ni be han kan hin kaniga salla invitation jukkiyan salla invitation gono kan istanim koy agode tire haya menda me itire dini agoyira du waddi tire ni gazyan goyira du margay beron kan te jirkul kan segne gine kongre daka gin kate sokoniyan gidan tire dirra matakan cine Eh, kunda bero ganda kai kan goki Allah igwa kunda wo asin da gabi dima ta kai kan nate dima ta kai kan nate matakan ce na irke dira gonda no irgi yakkan do hare mai ga amadu subon irgin no sanno girme ci no bo dan goitere kunda din margino gono ir Niger labora eh, to irgaram fonda goy da kan aran dirce irma ka ga goitere bon ai e ferin da bore kulkan go hanganar se no cinno kundayo kan sigine central syndical igongai bafuna yete da irme sanno bon kan iri labora irigan da central syndical ngai borwo kindi wati din central syndical follon no gono ir labora us 10 annama wato kanci demokrasi ka goro zama demokrasi kena goran nge nono bore no fondo bore ge nga parti politique yante bore ge nga association yante bore ge nga syndicat yante bor kul nge nga syndicat ni no fondo syndicati nge no kakana boray cefoyan central syndicale ne sappe den do cef ngano sifam de kere cefon mo goy kan central dinga gate boray siyad dan goy din ga ngano gana boray ga fefe boray ko central syndicale din te ngi kan kunir me sanno bon central bor ngai boroy kin zono go er Niger bora to dang de bayan ni nisin tingi cir sey fono ga kanda kan na ka faifai yangai dini dang har yan gono kan boray ga dan gine kan gine ga kande bayan dini kan gono gite ha kasi ga central lo sinji am ke alhakai wat kan cine ne bore ka kadi kan central lo dina si gin goye yedinte matki gabara da bore ngin nge mene da ima fatta im ko nge central syndical ti da central syndical lo sin tinga fondo fo ngana sangi mene siyasa do harna go gan zama central syndical a goye man siyasa no am tangam ga go terala ke ka treno di dia sin tinga siyasa fondo ngani ke fom bore siya danda iga fatta im ko menge kam central syndical ti wodi no kande fefe yambo ba bore dikyar gamra amma an kan se fefe ngo te giti treno no bore no fondo ad de syndical madikul kan digi ni margu imingai central syndical tisangire matkan syndical mo da bore ba da bore goy fote igmargi imingai syndicate wonno nona central syndicale ikaka ba ir labora hunkuna mhm. to ir dimo hunkuna dangdai kundai din kan signe central syndical ngai mo igo yeg cer margu koy ni sat beer fura kan se yarangne itn ngmo fand fo enno him gigan fura furara da ifo no tmana itn an kan se ina gorandi bombo an annasar yirzan barhinka da yagga wato kanci ne ir labo ko fura lali fora ke hinu kan gon wato din ato nga manda me jire ki nano me ato ame ite jirgu fo ye ka ite jirgu fo ito ame ya no konsen o gai ngi cikin hinu kan gon wato din kasi ne senke republic mai reguwanta ini ga tonto ninge bonse jiri henza lokcho de rano central syndicale kenya ngono USN CGSL Niger USPT UGSN CNT CDTN ikwe kichar margu ine a nge shiyadda sigira din kini ga temete zama da demokrasi si labora kulu sindika sino sendika wo ngan demokrasi yan no gocer banda ne parti wato din chinno iko ini ita no gorandi kasig na inter syndical de travail du niger in gorandi akaga tangam kala demokrasi yege yege ka ir labora amma man ciwo da hin na cha goyo ir mesan no bon goitere kulkan go sendika sete wo ke kira ya la ke nge no iten din go ga tangam bore mi dugu dunge ya la ke kulkan ga ci sande kan go central fora sendika kan go central era ikan i ikan dai iten margado bore gi wa batu bore gun gidi fond kan no igsambo kan ga ni bonza in kam daktir bo buga kan goiteredu haribobo an sayar yiro kan sigi na gir zambar hin kan de waje ninka itan kam daktirga 2015 har itan kam daktirga 2016 itan kam daktirga kan goitere no ngai halaku bobo dai fond fono hun kuna da fo bungum fur itan ra aga gan furo ir mamat kan no sendi kai wo te furin da kundara to hun kun kunda din mu da gon da bungum furo itan sata mata na matana to itan satawo irne lokshodin ngano kanda irne itan sata agorandi also me sanno no bon ir mana tir goran da si ga ceba kan ya ci nono a ga goida da borfo gaba ka ya ci nono wanda kan bora gana ka ita na satara ne in sai no ai sin ni sai wanda ya wono bora gana ka ita na satara ta kai man tir goran di wodin bon yan ga barkan tun gin ni ci dai ne ngugo ka an ga bangam furwal ma al son dai satize ne de no go ita ra ir man fondo goran di kan gana ne da bora ba mu ka ya ci gati wodin ka da tir ko ga goran di wato din no irga ban kirgina abu to kun da ber margino ara ir kun kuna sunda iya no gara san mata kan yana ki da din central syndical iya no gara amma su gangi central syndical sa ta fun gonin gamo ga gambo ani to ga boro iddu ki ga no na central e ko ga ten ga boro ko kin din zir labora han kuna to ifo no ta ga sina kan no iten kun da din singi yango akan daran sai wal barma yango kan na kan dugo tere ba funa barma yango ka kan de in ko ga sambu tira kan bon irin kan ba da ke 2012 an nasar sar girzan barhin kan da e wicin din ka tira dira aka ka saban da wato din goitir foyan gono kan ba endemte do logement sise sangano roke ir borno haynoro eh. asise kurja kan irtera irdu idan se haynoro din goy tera ibayan kul isenda ndemted transport moto nor kay ga hayo konge goydo ngemo tira din kair sinyera iddu ise ndemted de transport din bore kan ga goy yara sangi mina na agriculture bore elevage bore nge wato de indemnité yan bombono sise tira din kair sinyera in indemnité bobo dangi se. ya dinga iten and ko karyante gadu bore se alakuyan bor musabun do kan bor do wato din kinori ko goton ton borse to ifono no gita har bere kan aran dangin hunkun kan karan gon tanga maram dugudu in kuna irna haribobo dangine tira agogisi gwamnati do hare aga sambu danga ba greve do hare diga greve dinte fonde gona ki gan greve dinte wati din ba irme sanora wati kan chini greve dinte ga kan ine gwamnati a amerikison te sanga mitir tare. amane borfilan no borfilan im nge gwedo to bore dikan fonda din ken gwamnati nora ke fon aga sambu gibisa in fonda din dan nan guyan kan iman ma dan sangi mene nange ke ihimi mene mudu boren kan kwegwe inge gici san te yankan ga go do bore ba fune do hare wala magar labari no yangai do hare la busi gor labari sara no hare no igine imudu go teri yankan ga koy goy bore bore mi sudu gor ko bayra amma dine sangi mine minister de min nan kiga gwamnati arzaka fansi ba de bore shi ko go no hare ifo kita loka kande minister de ra idan kan gwamnati kin ga bore yan sambu ima koy ko goy ngi shi kan irdi kan gwamnati ke an fonde daru in ne tiradin ima barmai go teri bobo gono sangi mine bore kan go meriye do hare ba igo go meriye do hare isinda an kan gine istatu igode goyeno ishibahe kul kan bongai gogwe wodi yankul agoyi tredera kan irgo gice ci imitir gorandi kan imbe kan bora daka diplomo ka kandene da tegirin ka nangu filan na koy kala da koy gutongo retreto do nangu ka ga fatane borbo bono gogwe kan yasin de trading dumadi igo tere kan irgi su gwamnati do tabulo bon kair dem du salanga saba irma goitere ala kai ka tare giba gumo igito danga hari waran kicin diya kan irgoran da kai goje ci da gwamnati salanga saba kai me da me goitere ala kai bon to sun ayon gondigin fun kango ite en no gine da gono makin no aran kon yango te da go boraden dangine iten man ci gin fono ya cin nasi iten mataka goida sakan central syndical iyeno ya dinga secretary general iyeno gara mataka ni iten ne goida ga ci handuka handuno iga iga mayra no borfosi ir mesan no bon iro ir central lo no go goge iten na ga hauzu renon kulki ga ter central lo dono ga te secretary general lo ngano ga renon dirije kalam ban de son kulki ga sammo charban ni ga sambo da handuno da bista irga yuno akoy gitu us 10 da bis east yan ga akwai gito central yan da na gundi central da kiyar gamara kalam yegi ye ka ne amma irma na borgoran diga ne no gajine matakan ci tan digin goye te da no dan gino urgo no kan aran bana kan yi gite da wala aran bora kan go gin gaksi ne ton ne aran no goni igaran no gaksi ne kan ginan da marga wala ifo go te aran ma hausa mburi o sangada imene ir boregan da declaration wal boregan du solo fo kan ato ima noru ke kyase secretary general ngai dikshare kishare iksalan sabgadi goyo kirga ba irin mate mara yana gutun wato dinki na iga kwasu central kulga mara kan na gano mu duga ya wadin te amma bore mana ka gani ga trezore walai fo goran da kan gano ruga yi yeten a wato kankin hay haka wato dinki na bore gun gidi la sabu kan ni gite gano ro ke ci central kulgu don haka kan de imi tan go te ya no iten no da to tirai din kan gidi goy tere gingare wate aran gidan cergaran mi sokon ministro kan ga goy da goy tere hausi ngo fanda do matkin naran tirai din mu sokon nda ngamo wato kankin ne premier me aka gama manu ngano centrale kulra ganda boren kansi gane secrétaire o négociation kenga goida ima kwege salange du gomnanti gamra gobore ala ke katare ngeno igene ma centrale kulra ima ha an kanga ci goite rai sande ki gogedi centrale ku ginga goite rai sande sambuter bon secrétaire o négociation gedi mi ka kacar ku be nangufo centrale kango ga giten hauzu lok chode rano din gi char ima haywe kulu dan charra gedi ima salanga saba goite rai al hakebon ima kan de secretary general do di ya diga wato din kine nga no bore ga goran de terga anga ci kayo de dole so kan bore ko kano gwamnati to se premier me kuliya ci no bore ga te da sande ni ga ha man ci tan gutun dinga bonno ko kadiri ni bore sande ha zam sande izenen gono ino haljiro ga bar ita ji fonga ye ka gar ko ne aseno wat kul kadde dina sande ha im margu imi dan ter follonga charbanda im ko to ko han fa sande de ne bai kan no kan bore wo go ingay do gonde gabi ne har asin gabi matini ga sokon ne din te kan mamsudu sandan ganda charaga mar a irman baiga di wodin duma matkul kanno der kwete aran waran satara ganda boryan kai go goy fora ya har satara nge we isanda bore dun duma idin di kanda sande ya dinga igi kul dan no zama so ab kan de bore go goy charbanda ate bora kul kulwana asinda central form ne ngam ne danda sang de menene hare satwa ne ra loktare go ni gandin nge heni ya hare sat fora asino ikande henodin asinda central form ne asinga guna a bore gadan tirbon zakan bore charbanda no bore go gan kasina insa sata kan di bode de gici bor kul kan gi hinnin gi sene gono bore ni min ge ga bay dan kera ya dinga charban di goida i konda gi tanga multi man bagidi lochi kan borangi ninge mane dan wa asifala irgi ka gabo dinga da large kar salayan fura nan kan cinar koidar faji kara da gina studio kalangu senaran go hangan hunkun morgo ngi salay kan ti goy tere i wada syndicat din kunda bere kan i goran di kan sinig ne france kin ga central syndical mai ga irgi ga kanu do hare irdi hunkuna kabiyongo kan i terse ga ine kan kundai din tungay bor way di hinza fog git gabo kanu goy tere du hunkun kan kundai din bagun lalle kunda i cin di kun kunda bere i cin di hinzuna matkan kina madna ki da sintina daga zakan niger dungu bon independence na 1960 kunda follow no wono kala an sarigir zambar fadu zonga egga da waggicin da idduwa ngano ihin kantati ba kan a follo no goitere igo tangam arano ikulgu aka te hinka gabo azabu zamu ifose follow se na go bor foka gamo batora donc ndi hon kuna iwakin di hinzo no ya dinga gabe te iwakin di hinza ahimgite a follow amma kuna te iwakin di hinza amma di yadin kulu talisar zamu ifo no amma duna ki tire bore no fondo imite ba kan tire ni no fondi imite mo borum su koy te zama tira ne ni no fonda se nimi di ton ton fo no ni gini kate gurga borem du gzam wodin se no sondo nongo kan war bandadin ite no ni kunda bero ni kan central letedin wodin magno yina te idi kan gai bor iye hal gay ni gay gabe dan challa gay gini ga turi nya zeri nan kul kan i koy kan i bore iya no de bora kan no sambu i won jin huno bore be kan bor yanka kan i kamo bor man ka kan gizi ba sai bo kulman ka ga wani anniya sai go tere magano ka ga gabe dan lalle demokrasi a no fondo bore mu te amma bore mo na himga la sabu kar ka sai sai yamodin na fofo na kan da bore shi esko goyo kan himga te kan te go tere munde tusu yango tanga mi sai gi munde tusu gi al hake ka tare jama bayan odin a ga te wala sin gat lalle hon kun zari yoyir gogi di wakin da hinzano amma bore al hake ibobu si fatta zama borfan nan fansi boryan gogu gurgai imal hake tare boryan mogo banda ga jance o kan gogite bi fo kan in fakaro wata ansar salla irke bukan matkanci na amarci da jiri zambara hinka di wakin di hinka wai kai yan ita yan dudin hal noru tonton yan no idu banan da harin du kuran niger sindika sun tinka sun mannan fo jiron nate ite nonte hari ni kurama bore sig ballam biga zam ir koy la sabu kam man to goy tere hinne no himga na fanda on kun bo kul kan go nyameira da jarera ni go hura ba am pul folo non se ni bana din sin de pompe ni windora ni ga so sambu warm ko fontano dog harika way din kullu itte han kan nan im zabira amma man ganji di bor yangono kan yan sangi te irse weke kay yangu du hayedin kan alhakai ni kan idudin kay yangu duwara bor yang fatiga jenke gine ya no ha kulsino idwamu ya dinga hal'a to alwati kan jama kulu tangam no himgite borek gi kyarmar irwe wodi no ko fahamda inna ite no kreye mata kan kina madici yan no jir zambar fa jambar hinka da egga kan tazarki sintin. gano iddi kan zam demokrasi wo adin yan gaki sindika no kan da labora matu no bore te ko hal conference national conference national ligi be mo sandika satbero kan sai ne usn wato ne arano bora kulgo gano go gine gaino tan kan gante gandulo kolize etudiyan ai hal haya din kagte yani demokrasi irsan de ka wani woni izono yani gir gi yadde boral zamniya president no se nim kagne nim san demokrasi tamu siyadda ndi fatto kitte noa e, e matale gogi ye kasande bonno sanga fahamandi no i keɓe kan politique no irgo goge jirode inda mata politiko no che hinzi kondir justice amma dunyan goni kino sallah no numa ha che hinza ir koy ir sinda avocat sinda kulja mir sin nur amma itanga mir bon se juju fo woni no kimbumba wo hen dirga be kan gomnati juju yanno ni samugzeri igolil gande bo to ni sanno jama bayango kire non bore no fondi mate zama dangdai mai famat kan go fa fahamandin da wat kan kun da forlon ka gonu bumbu bore mm. gonda gabi gibi hun kun kan yi faifai wal mate gabi gono bore se wato zama wato din mo fono ba bore ba imite wato singa te zama eh, fono gene regime d'exception mm. zama sintina jori wato non gubun bo demokrasi no amma mati demokrasi ke kayan tuno zam parti forlon no gono hinki gurge kala afa wo ina ina tusu a forlon no gono mono parti ya dinganda regime d'exception kula afo bul no gongo jori wato hankante aka kunki hinora bore kan kandi wato ni msabi sem bo zama alborno ga te kalban kangi yaru nidi amma on kun zari nyo zama tira ni bore no fond liberté d'expression liberté d'association matki gine bo kulgite bor france ba be han kan syndicat imtun ga te zama hali bai wallahi bor france ati zaman kuni di syndicat de central bun bo kunda beri bor yanka yango igin ka yan swani i suwan han tumya e eh, dini koy inin sambu nong fon koy mission o zam san nong tawal hausan wal bel san an sar san no te france san yani nga ni himgu na zama hankan sai ne délégué du personnel tire ke kan kalban kan go wani kyau da hantu délégué ngai mono himma ko koy syndicat ra go ko hal central to a bayan wa walla ni gabo zabu gaziyan nakan da da bore no bara mu zan ba kan tire ni bore no fondo im te hal bore be kan a kul go chere sabbe gan da sai non gaina te actual wati an kan bore gani gidi cari. guda loi de finance wo irim sambu gano go d'actualité wala bore ga be kan heriyan gwar zamir go di tangam yan kan go gite ir go gitangam heriyan gwar yan man hegu wodin ma ga kunda wakin dihin zani gin ka ga kyar margo im gai bore ka tare du goy ga yan no ite im goy ga yan te dinan ga fatta ga dira ga kaci ginen gai man imate iborwakin di hinza wodin maga dir ko nan izama bokum ko kan boga wala ya din no jamma bayan wo him go goida ana kin se sonda itan central i no kul go wani amma de head fo kai ga ikul go margu imla sabu gidi fondo fono ga him gana kango wone wo bonza sonda kayede dole yan so ni warka ta sanni wato central no gin kai yano imne nimka nimun kai ya negotiate nyo iten wodin banandi ibor iya no margu im tek tir follon ki no gomnati se wat kan gomnati ya dim kaga salan kirani bongo dinan kangi ko wafo ku imike imka ibur iya kulu donc euh, hen fo dene bay dum fahamandi bayango tire non bore no fondi mate hon kun bokun no siniginen sinde fonda kan site tire no nate afo ag hingu gabo tonton hin ka hin gabo zabu e hon kun wodi lano rugo zama a bin se kon da fo no kangi bor iduno ibor iduno gwara idu halka so mandi han sinye isinye tere maga alhaku du idu tere dan gi gode da ina dare nyongo zinji di izi yan kan imisambi mu sunsum imdangai zibe rai ko hu imnongai wonde dingai zai zey se ama gotere sidi to ina yango mana wana go teres. Demokrasi mo a himanda di boro salan imma boro mo sanno gati pluralisme ki gane. vraiment din kogun bum bo a follon amante imugba oho me jindi kana ba ihimgba danda a foyan kango newo a fango newo gati wo kan rabore gor wato din wo din mo henno kan itubu france ga kan niger coloniser france a wani bay kan yang ame ta yang france ni salan ikul sintina central follon noise al de bore go ko jina borego ko bore go wato din dugute kayne kayne kaina kaina a dugite sanga de ha kulkan gote labe kan france san salara wo kan dum gote france no igo gote zam hon kun din ko gun gidi bumbo temmo france ni ga ya din no sindika bayango so din ko gune nigeria kango ir jare nigeria gonda population hankango to bor million zongundu wegu daman bisno amma central be kunda be follon noise irwe niger salla in to million waranki hin kisigina antka in manto waranka afosi irko hinnogo be subo ko subsi hankanga fatta to nan kankala boryen gon bumbo kan big bungam ka aga goyen gine wo igne kan sandi kai bayan won wal hayan ai kan tingai singai su dukka a wodin dumo wo bora anan se ba dengam ka labkulla no sandi kago din kamo ni kan tu goyo jini huno ni no be mat kan ni goyde bore han ni ke kan tirei kan yi ce tirei dini ni si respecte ni gidi sandi ka ni fonda bon wo kan sandi ka ha nim ka fis bidillahi wo ne gini gati kan ai gate mo han filan ne gati han ni goyda adilanci ni du sandi ka su du problem e sandi ka yi manne bore no kan sini murad kul kaliyan je a a han di sandi ka yanje han disen ka fatta ijin burado no herote jang famde keriyan mi san min sal hali hon kuna metal lokole gande ngay ministre ifono bor kulgo be han kante evaluation wo kambo isawar ma won no bore koite al manji zam war go ministre yan se zam war go hinobo se no war si hinga haya kambo war wafaku war ma tabbatandi asteme o igzan kari ima ganji heni asteme we me amadir ge ga kanu do koine dinima borone faifayen wa man kan dinga se na fi zamani gabo zabu ifono hun kun gabo kanno iten kun dadin kan aran goren da kan daran se ale ka gabo din ga ga ni sanno din kan ne wani ma ya din ga gin gita sandika din bayan wase boren bai ga bayan ka ko goila bora igin ga siga a a sandikawo sandika barkan go sandikara borno kan ne inga siya dan da tuhunye inga siya dan da tari a seno sandikawo igati sandikawo aran dai sidu sandai watikanci ne tireki gorandi imgoye hauzu zamgoy kulki gite irin jar labora akshi bore kan gwamnati gwe rano a cibore go entreprise erano ina tiriyan goyandi kan ne ya chinno iga goyo teda mataki ga bore sambun mataki ga bore banan dane matakan bore bore ga koyo retraite dane gwamnati go do hare iganda tirkan sine statut jana do la fonction publique go tere kan goy entreprise ra iganda tirkan sine code de travail an fonde gorandi de dini ngano de bore ninge ga tan syndicat siyadda hal de bore ga adil tarete ga da ga fond din gana matkini kida sanga matkan bore ga dinaite ba dina mbo bore siga mutu mutiki bara don sandi ka bore shi ba a te amma za kan irga bai kan fonde din bore si gana nga noga shi kan bore ne ka o kare ya dinga burkul kan niga adile niga tire da sandi ka sin da dai kul ka bore si ba fitana amma je fonga te kan bore go ko bore go ko bore ba funai da bore go goy jina yake cha daga don talume ba bar mai yanka ga aga sandi sandika ga mo da bar mai yanka ga te ngai mo ha imu tuntuni ngai banandi ga kan gana ngai ba funa mo musaban da matakan bar mai yanka je fonga dinga no kan da fitan kenan kenan amma sindikawo di gogo bor fullon ceci kan labura aga ba kimi sindikalist no manci matakan borai gogo mila no itan satado hare irdu bobu ba de kan alakai gicindi sanga mat en hida da gor kan isin da endem tedin pat al 2012 kai amma son irme sanno bon 2012 ra idunge endem tedin ine transport wali mene logement ameda me iduwe sande bobu gona dai kan itan do hare irna ibonza eh, satai ah, alhamdulillah sata bobu gono sangi mene mene Caisse nationale de sécurité sociale sangi mené ANP sangi mené CNDH certain no kan bon bumbo gande boran kan ko gorira iru iru eten iru bore gira gogoro kon wat kul kan cine ina fondo fo sambu kan goitere guna ibora kan go ira aga sanno sambu kan da gachi bore se bore ga guna dasi bore nafa iten ga tun ke kaya bon iga bonza ya dinga iten agongi hina kulti ba de kan guriya kin zamir ganda tren kan go tabulo bon kan ra irna fondo bobugisi kan bon irga ba irdu gomnato irmu ko ga sintinga sala nan ga kamba da tira dinga alhaka din kirgo je ci mun fatta ir lokaci su ba ga cin di. son ho danga dai hayan kan ai gutaran sai ir ma goy tere du syndicats syndicat eh, central en du wat kuli ga kan dai sappai din kan ne him ga te san wo kan signe france kina ga election professionnel amma hal son igo ngai binon gora go gite. to lalle ni kim zama sappa dini ir syndicat ir central en bono ha sappa din mite zama hon kunir tabuwar sai kan kunda bere wakin dihin zuno sappa dini ate wo manti halag sandika kunda tusuno amma agi kebi bukan igi kabuno afo afo afo kali wakin di hinza bora kan du gine ne ya bora kan du dakagi ya bora kan ya wodi nogu na imbe gwamnati bora kan ganda ga salam sangu bo henda se tusufa amma jin bora bo kan du jinde gbisi kulu gano ga tiwo kan san sare ga ne porte parole gano ga kunda kandi ba negotiation no go no ka ga salam ga kab daktir yanga gano di ce yan no igite ngano amma se bora hen tusu agondo mo hankan hampa no kiti bo kursu tun kai ganda karkine ayin tirte ay konda gisi tere maga ir masalan ir mi dimat kan cinna teda kalde boro honkuna din ko gune irman to sanno ga amma irko zarnye gba her gono kan se bore ina kunde te zama gai zibe se nuriyan no gono noren mo kigno man ta halin ko gi wise no e sate kai go kunda dilla gai noyi himga gaksinai gaksina mo gaksine kam mo ga de no zama bayrai formation no ni di wodi se no amma bore yango ono kanse da ba hu kala ibirai soho sappa dini amante zam gwamnati talino zam gwamnati sintina iddi kan agbara amte amma kokor bandi lasa abokan kan aiwo ke te foyan kangi himayi gwamnati si bara salla matakan ci namun kuna agonda akan gwamnati sekiti gada ima sape dinte zama jinna sat gorandi haya kangi nga mu goi am koygu to wo kan se ina te kalnoru gwamnati noro no gwamnati noro no ba jirbe hende di ministro fatte ganda kar december la alen ne koy hando jirbu waranzi chindifa sappa dingete. on kuna jirta jorno go. noro matinoro che kan fono labuse zama miliyon zongi hinza ba miliyar no labuse ifo se hero warga amana be agote cire no code du travail kan sanna te sonda election professionnelle en gwarme manten no kan illa sabu gine imati bon gabe oh no no no no ago tire tirera to halka sonde yi waga amma ita ma amadu ginno fa mai gi bisai zama gai no go go ir we go kam buga so ir go go bore gune me irga na sintini ago continue mo aga te asite ahim gite woke amadu fana tantano kan ne oh sanga mat kan mai gini kida iri central syndicale bumbono ha ima sappadinte sam sande kan gona gici irga ba irma bai barkan no ko gi salangoy tere maga wat tukul kan chine gbor fo sambu mo am ko gorgo tere maga irin bai nan kan ni ga sambu o diyan no gati sande kan nan in sappa din ha ngi shi kan gwamnati yadda im sappati za an giri zambar yan kan di wai da taja in sole sintin ga kan kuna sole man ban sanga mat kana ke da iro risika gwamnati do harno gwamnati do harno talogo zama irin mesan nobo kabutira kan rago tere go kabutira din ra bore mai kan nan goyan kan zin zinzi soren kinka igin ko ka hanse amma ba kina hansa ban sande din ye ga ka in ga chika irne sappa shini gati da man ni tira dina se in kanta noro bumbo kanga sappa te ba kan noro shi ba halon kun gwamnati amana dan din kan bara irga ban kan da da koi tare labo hino ke kino do ike gati inga sen irga ne kan gwamnati do harno ta logo an kanga na sappa da mate afu im noro din dan sata gorera in kanta im sappa tira din hannan di kanga nan bore ma muka afofu zam sappa din da labo koi tare sappa kulafu matakan kin da labo koi tare sappa amman te bore gifitina ya dinno sappo ne modi ko kati alhali yamara bore sifam dikere inga seno irgo ga haiga imla kalda kanga na imitira dini ima hansam bori kanga der mko ga sappe dinti en mko ga sappe dinti sappe kan bora kulga yaddanda to songa hayan ko korantaran diyo ga matuno hunkuna kundai dini imgi sokonen da kanga nan goitere imma akani sokonin wa follon de ne wodo hal de wanna kundate wa no gabi war kan na tedin wanno ga no gabo kanga nan amin goyote gabo ihinkono afo hakuno sedda leze agwanda cotisation kigine wodingono kadde zama no kulkanigu du ni bum bo wano beno ni gande karda yadi nga ihim wodinte ihin kanta kiti warmo bore dañjine warmo fatti banda woni manti muradu kini zari alwati kullu imbe kan war gonge banda wat kul kan ni war che imbe kan war neya wannan gisalan ga wafaku mantingai wani ibeira hinno kande igine irwo yiddi yan woga hedi filana bore ga salan imine ha wone no amma man to ne wo halde bore go wonte bore go wafaku bore kab go challa jin bore mo imsero gai kine ngai no ti jin bore e bore non waddan jin me yani ga warma salan de bore ne warmu wafakunde hakul kan no ci ki se warma sawari ga wonga diragte boli diragte ek bol wodin no si hunda foyarra iri weke din wodin sira gin bora hin ngi jiwat kul gandi ngu fole zo ngi propora bon di ke no ka <laughs> yani ngi jama no go goy amma dungur yandi yambo ifano tontoner sa o tontono ke gete de sang mat kana ci dano iga ba go terei e makai nge sandikai banda sandikai mo e makai satai kanyan rai godin banda zama satai din gaba inga gici sandikai sandikai din gaba inga mo gici mbai kan borangi nge banda daran ko gila sabu gici wasu wasu bon kan lokolo hon kun sandadin ka godi kiko gon sai go rai sai kini bobaka ifo no kanda bore kango sen de kai yin manne kala chon de ko se wosi koy wosi koy yo na dindo ifo ne cer ko yo na dindo an ga kan irgo san da de ran ko man koy yo na dindo an kuna an kuna kusi ne me amma ki koy yo na do ina an sare no gne ko pelar busu isu bu ceri ka bore keke bore kande no ga se no igba bore me yega kai ngi san de kai ban ma adil tare me yega kai ngi san de kai ban san ga ma ci ce jino irwo irgo gugu de no volontaire al halino son kirtun kai kanango ai wado bor kusibe mat kan te kambo kwar den tun ke ka volontarian banda bore misi bonno yande yande no bore misi mi lai fono gara da ke kino borgo ke kidon ni siga sendika iga bab banda bore mbe kan man manci ke kino bore go ga tanga min ga alakai seno ya dinga imi ga kai bore banda bore mu dogin gi ka tare to madalla irgaran fondo goy kangaran ka hun kuna irna sanni woni wa batu kan salanyir sai hay kan gti irim ne sendikai i won kunde kan yi goran de kan signe central syndical france kiniga i mana bayan dumo kwai ni ga bayi gaziyan kan gote ido harai da fonde kan no sambu kan gudugu goy tere ka wayi dulura. bore kan da irre ko ga sanno wa batu irgonda amadu arun mai ga ngno gti goi tere kun din kan senig ne USPN a wana gin fun zena irna amadu shibbo ngumo burnya amon funir se kala CGSL a wana sindika don ngno ga goida da labarai i wana zabaniyo ay balki samidu dir technicien o usain isaka nenirganaran ma salamu fandugoyde suro karan dangiranga